أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء إن شاء الله ذا مكرمة سورة الكافرون jiya ba mu faɗi fararen kawusar ba nan ko da guda ɗaya akwai ruwayin cewa a cikin tsawabul amal wanda ya karanta ta a faralolinsa da na nafilarsa allah zai shayar da shi daga alkawthar ranar alkiyama to Allah suratul kafirun makiya ayanta shida bismillahir rahman rahim ita ce sura ta 109 bismillahir rahman rahim wal ya ayyuhal kafirun ka ya kai wannan manzo kenan ka ce ya ko waɗannan kafirai waɗannan waɗansu gungun kafirai ne ah, aka yi magana da su kai tsaye <coughs> na a lokacin saukan aya <coughs> ba ana nufin duk kafirin duniya ake magana da su ba amma dai hidabi ne yaro layo gare su duk ka ce ya ku waɗannan kafirai la abudu mata abudu ba na bautan abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma abudu kuma ba ku bauta abin da nake bautawa wala ana abidun ma ni kun ba mai bautawa abinda kuke bautawa ba wato anan gaba kenan ba zan bautawa abinda ba zan bautawa abinda kuke bautawa wala antum abiduna ma abur kuma ba za ku bauta abinda nake bauta a nan gaba an ce akwai banci tsakanin wayannan wala antum abiduna ma abur na farko da na biyu <coughs> na farko yana nufin a baya ne na biyu yana nufin a gaba ne ma'anan anan ga ba za ku bauta abin da nake bautawa ba saboda su suna son su yi bautan ne da sharaɗin za a basu su yi nasu to wannan ku ba zai taɓa yi wa a bautawa Allah tare da wani sama lakum dinukum waliya din kuna da addinin ku ina da addini addinin ku na kuna nawa kowa da nasa kowa ya nasa wannan sai ainihin an jingina ta da dalilin saukanta da za a iya gane abin da take nufi kuma ya zama an fahimci ayoyin don kar mutum ya ɗauki gundarin larabcin ya bashi wata ma'ana daban wasu gungun kafirai ne manyan dattawa dattawan ƙuraish suka ga addinin wannan manzo na karfi ana ta imani tun suna tursa sama masu imani raunanan mutane suna ta tursa sama zulon da imani a tursa masa har aka ga abin yana haɓaka suka ga cewa to lalle in aka ci gaba a haka za a waye gari don an bi addinin nan saboda haka yanzu sun san cewa dai kila fa murƙushe shi ba zai yi saboda haka yanzu bari su yi su sasanta a ɗan yi sassauci maimakon su tsaye shi ci ƙarfinsu gara su yi wata dabara sai ya zama an sasanta ƙarfinsu na nan shi ne suka zo suka same shi suka ce to maimakon kai kana da naka addini mu mana da namu duk an sami saɓani an kasa fahimtar juna ana faɗace-faɗace to a zauna lafiya ba tun da yake kai ubangijinka guda ɗaya ne mu kuma namu ga sunan birjik suna da yawa kaga ba wata matsala muna ganin tun da yake dai naka guda ɗaya ne kawai to muna iya haɗa su ma a cikin jimlar namu ma duk mu bauta musu gaba ɗaya kawai kai ma sai ka zo <coughs> in dai kuma kaɗan dai na kai maka bauta mana mu ko kuma akalla in ka ce kai ba za ka yi haka nan ba kai lalai tauhidi za ka yi to ai tauhidin shekara ɗaya shur ba za a bauta wa kowane ubangiji ban da naka to sannan kuma wata shekara sai a dawo kuma a da bauta namu kuma to ka gani sai mu zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba bambancin addini mu zauna lafiya a ga sai a sabon tsarin mulki kenan wanda zai ba da daman ta zama ƙasa mai addinai a ga ba wani wata matsala to shine shine aka ce eh, aka saukar masa da aya a wannan sura a matsayin an suwa ga bukatunsu a cikin amali na wani amali ne wato amali na shekul ta'ifa ke a wani hadisi mai tsawo daidai wanda ya shafi wannan ba za mu cikon maganan ba ainihin farkon goshin maganan kawai abin da ya shafi wannan wannan sura din shekhu ta'ifa da isnadinsa ya ya ruwaito cewa waɗansu gungun jama'a na quraish sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa daga cikinsu akwai utba bin rabi'a da umayya bin khalaf da walid bin mugira da as bin sa'id suka ce ya muhammad halumma fal abud, ma ta'bud fata abudu ma na abud. suka ce amma zo mu bauta abinda kake bautawa kai ma ka bauta abinda muke bauta fannin shirka na hannu wa an tafi al'amur da mu da kai sai mu musharaka a cikin wannan al'amari kaga sai sai mu tare abinda aka aiko da ka da shi kaga duk ɗaya ne ma duk sai ma duka wa sai mu taimake kama akan wannan fa in yakun alladhina hanu alaihi alhaq faqad ahasta bihadhaka min in abinda muke akai shine gaskiya to ka kaɗe ɗebi wanka. daga shi gare shi kai ma ka sami raba wa in yakun alladhi anta alaihi alhaq a ahadna bi haddina min in kuma abin da kake kai shine gaskiya ka mu ma mun dauki rabon mu kenan daga gare shi fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul ya ayyuhal kafirun hayyu zakra shamsuwa to akwai cikon magana a cikin amali din shekhu eh, taifa magana mai tsawo amma wannan ya ishe mu eh, ba za mu ɗauko cikon maganan da yadda yadda suka ya suka ce kaza ya ce kaza suka ce kaza wannan da ya shafi ya ishe mu ne to kun gani kenan wato kenan su kaga idan da gaske ne addininsa da gaske ne kaga su ma sun rabota tun da sun yi in su kuma nasu ne akan gaskiya ga shi ma annabi shi ma ya samu kowa ya sami rabar shi kuma ya ce nan wakila sababin takwir inna awwala fi ma yastaqbil fa inna la la tadkhulu illa ala mudari bi ma'anar istiqbal wa thani fil hal aw fi ma salafa to shikenan wannan ya bambanta shi kenan ba kamar yadda ni na fassara ba yace a wani kauli an ce ana na farkon shine a nan gaba na biyun kuma shine a abin da ya riga wuce wato eh, wala antum abiduna ma abud da aka maimaita wannan aya sau biyu to a na farko wala antum abiduna ma abud yana nufin ku ba masu bauta da nake bauta ba ne a nan gaba ke a na biyu kuma wala antum abiduna ma abud dama can ba ku kasance kuna bauta ma da kuke bauta ba wato na farko nan ya ce shi shine eh, inna al'awar fi ma yustaqbal a nan gaba ne na biyu wa Sani fil hal au fi ma salam na biyu kuma ko dai halin da ake ciki yanzu ba ku hoton ko ko abin da ya wuce ba ku yi ba to labasa wato abin nufi shine yanzu haka ba kuna bautan abin da nake bauta ba dama can ba ku bauta ma abin da nake bauta nan gaba ma ba za ku bauta ma abin da nake bauta ba amma wannan ba yana nufin kenan nan gaba ba su imani ba abin nufi shine matsawar kuna bautan gumakanku ba zai yiwu ku bauta ma ubangiji na saboda ba a yin bautan Allah tare da bautan wani ana yi da ikhlasi wato matukan kuna bautan yi wasu iyayen giji to ba zai yiwu kuma ku bauta ma ubangiji na tare da wani wato sai kun sai kun gare ma iyayen na ku kenan kun ya da su sannan za ku bauta ma ubangiji na kaga kenan da can ba kusamce kuna bautan ubangiji na ba yanzu ba ku bautan ubangiji na nan gaba ma ba za ku bauta ma ubangiji na ba amma a nan gaba da wani kuna mushrikai a cikin kummi ya ce ya tambayi abu shakir addisani abu shakir disani ya tambayi abu ja'far ya ce wani irin hali ne da ya zama ya kalmomin na an maimaita su wato kamar an maimaita kalmar sau biyu aya ɗaya an maimaita su to sau biyu an ce wala antum abido na abud wala antum abido na abud a sau biyu ita ce aya ta uku ita ce aya ta biyar to sai ce fa hal ya takallamu al hakim bi mithli hadha al-qawl wa yakarrar maratan ba'da marra ya ce mai hikima ya kan magana da irin wannan magana ya maimaita ya sake maimaita Allah ya abu ɗaya ke faɗi to shi shi mai tambaya sai bai iya sanin jawabin da zai bashi ko kuma in ce wannan wannan wani ne ya tambayi wani me yasa aka maimaita sai shi wanda aka tambaye shi din ya kasa ansa sai je wajen abi abdullah alaihi salam ya tambaye shi wannan sai ya ce kana sababin nuzuliha wa takrarha anna quraishan qalat li rasulillah sallallahu alaihi wa ali ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilaha kasar sun ce su sanadiyar saukan wannan aishi ne sun ce mu ka bauta ubangijinmu shekara guda kun bauta ma ubangijinka shekara guda wata abu da alihatana sanatan wani abu ilaka ilaka sanata sannan kuma ka sa ka dawo ka bauta ma ubangijin mu shekara guda mu kuma sake bauta ma ka shekara guda sai ya ba su ansa da shiken abin da suka ambata wato wannan sanadiyan maimaici ke ba sun maimaita maganan ba eh. ta abudu ilahan a alihatana sanatan wani abu abudu ilahaka sana wata abudu alihatana sanatan wani abu abudu ilahaka sana to shi kuma sai an samu su kamar yadda suka faɗi faƙala fi ma ƙalu ta abudu alihatana sana ya yi قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وفيما قالوا نعبد إلهك sana. wala antum abiduna ma abud wa ma abudu ta'budu alihatana sana wala ana abidun ma abudu wa fi ma qalu wa abudu ma sai mai tambaya sunansa Abu Ja'far al-Ahwar sai je wajen Shakir wanda suka tattauna da shi sai ba shi labari sai ce wannan an haura kumi ne aka je Hijaz aka samu wato ya san inda ka samu amsa kan da yawa idan za ka yi mun tambaya ba zai je ce a yi imamu jafaru sadiq ne an samu sai ya zaga ya je ya sabbi imamu jafaru sadiq sai ya zo sai ya mirisisi ya ce an sa kaza ne to shi wannan da ya zo ya ga warware masa sai ya ce raƙumi aka aka je madina aka samu amsa wato ya san inda san ta fito wato kaga wannan ya ya warware ma'anan takrar kenan a wannan kauli kaga ya warware maka me yasa aka maimaita aya aka ce kuma abu abdullahi alayhi salam in ya gama karanta wannan sura yakan ce dini al-islam dini al-islam dini al-islam har uku wacin an ya ga makaranta wannan sura har wala wannan da wannan suran da kuma ah, suran tauhid wanda tana nan tafi gaba suratul ikhlas da kuliya mutanen bakance mana suka rika fara sun ce mata kuliya to da kuliya da kulhuwa da hausa nake magana yanzu ba a karanta su. wato ba a yadda ka karanta ɓangaren su ba ka karanta ko aya ɗaya kai shiru sai ka gama karancewa ka da zaran ka karanta ayan farko to dole ka karasa wasu surori ko kana iya karanta bangare amma ban da wayannan san ba a yadda ka karanta ba ta a sallah idan ka fara karanta to an gaba. ya tabbata ta tabbata kamar misali akwai akwai da muke ci mishi uduli eh, inda aka aka karfafa karanta wa'insu surori kamar a sallan azhur din ranar juma'a da ma juma'an kanta da sallan su bayan ranar juma'a da ma ishen daren juma'a duk ana so a karanta suratul juma'a to idan da mutum zai fara karanta wata sura sai ya lura ce ai ba surar juma'a yake karanta ba an ce yana yanke sura in bai kai rabinta ba ya koya kai kuma ya karanta juma'a da to amma kulhu Allah an gama da zaran ka kammala aya guda to fa an gama dole sai da in ka ce kulhu to sai ka shiru kana iya cin burki ko ka ce kulya ayu haɗa to sai ka sai ka burki amma kana kammala aya to sabata sai ka kammala ta duka wujuba wajibi ne ka kammala karanta su da zarar ka karanta aya ku cikakka na wannan sura dole ka cika su saura ba kuma watun uduri kuma tun da a wurin in saran farari ba a yin sura biyu to shi shikenan wannan sai dai sai kai uduri daga farari zuwa nafila saboda akwai wani udulin an misali idan bakinka ya saba da karanta kulhuwa kawai za ka karanta juma'a kawai sai kulhuwa da fito shi sai ka mai sheta na fila sai ka sallame bayan raka a biyu ka sake miƙewa kai ka karanta juma'a ku hata ko da sallan subahi ne in ka so kana iya uduli ma'ana kai uduli daga farli zuwa nafila amma ba za ka iya ƙara wata sura ba ثيابه to har wani wa'insu ra'ayoyi dangane da almanin ikhlas wani ba juhud kai wannan ba ikhlasi ba wasu rayoyin sun yi kama da juna duk daga abi abdullah salam a cikin da a cikin majmu'ul bayani ka kawo su daban-daban dangane da farorinta amma bari mu gama da ma'anoninta a wala kafin mu zo kan falala cikin ƙurbul isnad shi ma daga abi abdullahi dangane da kuli ayyuwar kafirun la mata abun rudun ya ce a abudu rabbi wali dini dini al-islam alaihi ahya wa alaihi amutu insha Allah wato ma'anan kamar yana ba da su ne cewa ina bauta ubangiji na ne kuma ina da addini na na bauta ubangiji na ina da addini na shine musulunci akan shi zan rayu akan shi zan mutu insha Allah to wannan farkam da yawa masu kawo wannan sura a ta sukan ga kamar wani irin salo ne na cewa kowa ya addininsa kama haka suka kawo shi da yawa masu kasance ce lakum dinukum waledi su sun ɗauka kamar eh, an yadda ne kowa ya addinin da ya ga dama kamar ma'anar lakum dinukum waledi ke kuma aka suka kawo shi lakum dinukum waledi alhali wannan kalma bara'a ce bara'a ce bar cewa ake addinin ku daban nawa da nawa daban ba dan taba naku ba za ku ba za ku taba yin nawa ba in addini na ne addinin ikhlasi ne addinin tauhidi ne ba zai yi agwama shi da wani ba in za ku yi shi sai dai ku yi da sharaɗin cewa ana yin shi da ikhlasi ne amma ba agwama shi da wani amma ko kaɗan wannan ba cewa yake kamar ya ba da lasins ka cewa duk addini da ka ga dama sai ka yi ba shine ma'anar lakum dinukum walidi da yawa za ka ji mutane suna wajen lakum dinukum walidi su ba su gane ma'anar lakum dinukum walidi bara'a ce su kuma wanda lokacin da aka sauka sun bace an musu bara'a ne <coughs> su abinda suka so shine wannan fassarar da mutane suke ba suke ba tsora kaga sai a zauna lafiya shigen irin wanda yanzu suke tallata shi a nan a wannan lokaci namu suna tallata ra'ayin addinai har ma ainihin yanzu da lalacewa ta zo ma wasu ba'anin musulmi har suna ganin suna iya har hada addinan masu yi duk eh, sai sai ga sun tafi mabawatan kowanne duk sun yi addinansu kuma suna ganin kamar wani ci gaba ne kai kamar an samu wani ci gaba ne an mai addini an duk addinan addinai ne kawai har ma wasu suna haddace fatiha da kuma ko me suke ce mishi da linkitisa ko lord's prayer suke ce mishi to si wanda wanda aka ce give give us this day our daily bread suna roƙon tuwon yau sai a gwama duka yi da fata da roƙon burodin yau <coughs> wanda ake cewa uh, ubangiji da ke sama ya ba da yau na yau sai su gwama da shi da fata to wannan kaga su aka sun abinda suran take koyarwa shi suka dauka abinda abinda ake cewa shine in kai sunanka musulmi ne to musulunci za kai shine kuma addininka lagayo amma in kai ba musulmi ba ne ba ka zaɓi kai musulunci ba to kai kayanka musulunci gashi nan wani abadi ne daban gashi nan amma ba su haɗuwa saboda masu ra'ayin cewa yanzu kamar sun ci gaba ne kamar sun hanya ce ta compromise da zama lafiya a haɗu a yadda gaba da ya huta a ganka a kowane baka da kaga kaga sai a zauna lafiya ko kuma su maishe shi tamkar wani siyasa <coughs> wannan yana ana nan kasan dai ana yi ban san ko a wasu kasashe ana yi ba amma ni ban taɓa tsammanin a wasu wurare ana yi na san da 'yan siyasa sukan je masallatai su je wannan su je wannan su je wannan a su har a waje suna wannan amma ban san suna zuwa coci da masallaci amma nan suna yi wani lokaci na kallon talabishin sai na ga wani da babban riga da rawani yana magana a kuma a masallaci ne a farin fili ana ce mashi Allahu ana ce Allahu akbar Allahu to sai na ga an sa sunan sa fita peter menene wani gwamna ne cikin gwamnonin kasan yarba da ya je masallacin juma'a kuma har ma ya hudu ba wai mana ya tsaye jawabi sai kuma aka sallah da kere ya sallah yana wancan kala kafan shaka yana ta wansa ya sahun gaba <coughs> kwanan ma a nan arewa ma akwai wayansu jihohin da ainihin wasu gwamnoni wasu ke ba musulmi ne ba su suka je sallan idi a kudu ko sanannen abu ne kamar wani wani shekarun baya lokacin su jamhuriyar ta na ga hoto shi ma wani ambrus alli eh, yana gwamna shi ma ya je ya tunji marawani da babban riga shi ma ya je idi tsawon farko kuma jana'iza ko sun saba ma suna yi wannan dubaru don wani wani wani ma gwamna shi ma da ya rasu da aka zo jana'izan su kenan sai wasu wasu manya guda biyu su ba musulmi ne ba su sai ke ci maɗa za mu iya shiga sallar musulmi sai ce mu shiga kawai su ma'ai musulmin ba suna addini ya daidai ne ba sai suka shiga kawai suka kaba to dama damanta ma sallar jana'iza tun da shi addu'a ake shi wannan da dama dama shi a wurin mu ma eh, tun da dai addu'a ne ba su ana duk da ana ce mai sallah amma dai addu'a ne ba ta da ƙa'idodi irin na sallah kamar al misali ba dole ne sai da tsarki ba hatta na babban hadis ba dole bane saboda tsayuwa za ka yi kai addu'a kawai hatta mace mai janaba za ta yi na mai janaba mai haila kai zance za ta yi iya namiji mai janaba ma zai yi zai yi sallan jana'iza saboda shi tsayawa kawai ake addu'a to saboda haka wannan da dama dama wanda ke ba musulmi bai shiga amma yanzu a yi je juma ya shiga masallaci ya tsaya tsawo. alhali zuciyansa akwai kufu jikinsa akwai janaba kuma can ma akwai kareren wani abu tun da bai san tsarki ba duk tare ya shiga cikin masallaci a ce yana sallah wai an zama daya har ma akwai wanda an ce ma akwai ma suna wani addini wai shi kirislam a Legas akwai ban san kutun da ke ci gaba sau da an yi fara a lagos sai ka ga sannu sannu sai ya zo na to wannan ci gaban ya a lagos har suna da kirislam sai a masallaci coci ta bangaren alƙibla a sa tabarmi ta wajen yamma kuma a sa kujeru in an yi sallah ta nan sai a koma nan a yi waƙe-waƙe ba san kowanne ne zai fita wato irin irin wayannan abubuwan <coughs> idan idan ana yi ana zura musu ido in ana irin wayannan abubuwan ana gari zura musu ido to nan gaba za su zama norm za su zama ma'arufai yawa kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wata nake ce ba'adin sabansu cewa yaya kuke idan aka daina amru bil ma'ruf aka daina na hay al munkar suka ce wannan zai kasance ya rasulullah yace ya kuke in aka zo aka ga munkari a matsayin ma'rufi ma'rufi a matsayin munkari yace suka ce wannan ma zai aku yace ya za ku kasance idan ya zama ana umurni da ai munkari ana hana ma'rufi domin idan aka kuskure aka zara mashi ido yau da kullun sai a rika kallon shi ba kuskure ba ana nan ana nan sai koma ya zama rufe ana nan sai a rika zargin wanda bai yi ba <coughs> yanzu misali irin wannan <coughs> matsayi da <coughs> mutum zai tashi je je kowane irin addini ya gwama yi sai ana zura mashi ido to wata rana sai a ɗauka abin kirki ne saboda an saba ana yi wata rana sai a rika zargin mutum a ce wala gashi bawan Allah limamin arziki wallahi amma matsalar shi kawai baya zuwa coci ya bauta in ba ta ya zama sai ma aibata shi akan bai yi ba saboda yau da kullum in aka yi mummuna aiki aka zura mashi ido sai ya zama an saba da shi in aka saba da shi sai a rika ganin shi a matsayin ma'ruf in aka ci gaba a zaman zaman arhu sai ai umarni da ai a aibata wanda bai ba yanzu dai kan cewa ƙasa mai addinai ya riga ka amma a lokacin wani wani shugaban mulkin soja a ƙasar nan ana cewa ƙasar nan ba ta ruwanta da addini ita secular ce sai ce a ba secular ba ce multi religious mai addinai ne yawa saboda haka yanzu batun addinai ne ake an gwama addinai ne ana yi to ta yi ce man mene ma'anar la ikraha bid din mene ma'anar lakum dinukum waliya sai mu ce maka waɗannan duka bara'a abinda suke nufi shine bisa zaɓin kanka ne za ka musulunta ba a tilasta ka kawo zama musulun bisa ratsin kanka ne za ka musulunta amma in ka musulunta dole ka lalzumtu da ƙa'idan addini ka samu ka canza addinin ba ko ka rage ko ka ƙara yadda ka gan shi haka za ka yi shi amma wanda bai zama musulmi ba to shi ba wanda zai tilasta shi, bisa ratsan kansa ne zai musulunta to shi ne ma'anan la'ikira ne shi ne kuma ma'anan lakum dinukum wale ne amma wani bai samu ya shigo addinin nan ya yi masa ƙari ko ya masa rigi ba ko ya gwama shi da wani abu ce wai ƙasa mai addinai shi kenan suka ce mu da in an yi kwaɗan addinai ba mu ci masu cin kwaɗan addini sai kwaɗa addini gobe kiyama sai su faɗi su su addinai suke da su zaka ji ma da yawa manya suna magana suna cewa addinan mu duk addinan mu ba su ci a haka ba duk da dafan ba su ci a haka ba addinan mu ba su ci a haka ba to su wani irin addinai ne na Ku kuna da addinai kai kana da addinai sai ai kasa suna da addinai ke wani abin mamaki ne musulmi ne yake faɗin irin wannan magana ba ka ji wanda ke ba musulmi shi ya yadda da wannan sam amma musulmi za ka suna kira ga cewa suna da addinai to lalle mu ba mu da addinai muna da addini ne inna dina inda lahil islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba mu da addinai muna da addini ne ya rage maka kuma lalle wannan lakum dinu kuma suna mashi mummunan fasar a wannan kamar sun dauka cewa ainihin kowa ya addinin sa ake cewa shine ma'anar lakum kuma li abinda ku ba ku abinda yake cewa kenan abinda yake cewa shine ba za mu gwama addini mu ba domin shi addinin Allah da ikhlasi ake karban shi ba a goma shi gwame gwame shine ma'anar shirk kenan a bautan wani Allah tare da Allah ba zai yi ba wanda duk ya bauta ma wannan Allah tare da Allah ya yi hasara don Allah ta'ala baya bukatun wannan ibada ta su bauta Allah ana yi da ikhlasi ne shi kadai za ka bauta ma ka tsarkake bauta gare shi ma'ana ba za ka hada shi da kowa ba yawa saboda haka wanda yake da bukatan zai addinin musulunci to addinin ikhlasi ne shi kawai ake bauta mu Allah kadai ake bauta mu ba a ma shi da wani in ko ba zai yi ba ya abin da ya ga dama shine ma'ana amma ba kai mai kai musulmi da kake da ikhlasi ka ce to ku zo mu haɗu kowa ya abin da ya gada mu Allah ya sauki akwai wa'insu ruwayoyi dangane da faralolin kuliya yiwuwar kafirun masu dan yawa zan karanto ba ba'adi wasu na san mun ɗan karanto su a sawabul amal eh, da gabi abdullahi da isnadinsa da gabi abdullahi alaihi salam yana cewa wanda yake karanta kul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da ya gwa masu a cikin farali da nafila a cikin farali kai fi faridatin min fara'idin min fara min al wanda ya karanta su a farali cikin fariloli ghafara Allahu lahu wal walidayhi wa ma walada wa in kana shaqi wa in kana shaqiyan muhiyan diwanil wato wanda ya karanta waɗannan surori a faradinsa kenan za a yafe masa da shi da iyayensa da abin da iyayen nasa su ko wa ma walad ne ko ma walada bai banga alif ba zai wa ma walad ya ce da abin da ya haifa kenan kuma in ya zama an rubuta shi shaƙi ne za a share shi a cikin diwanin shaƙiyai an sai shaƙi ne taɓaɓɓen lahira a siga a uthbita fi diwanin suwada a tabbatar da shi a diwanin uh, masu samun sa'ada yan aljanna kenan ma wa ahyahu Allah sa'idan wa amatahu shahidan wa ba'athahu shahida kuma Allah zai raya shi sa'idi ya matar da shi shahidi ya tashe shi shahidi a fawabul amal kuma majma hadisan ubay bin ka'ab ya ce wanda ya karanta qul ya ayyuhal kamar ya karanta rubu'in alqur'ani kuma tsayen tsageren shaidanu za su yi nesa da shi wata ba a da an humara da shayati tsageren shaidanu za su yi nesa da shi wa bari amina shirka kuma zai kubuta daga shirka wayo afa fil bada'il akbar kuma za a ba shi lafiya daga babban firgici babban firgici na dagowa daga kabari ke kuma a cikin a wa'yansu su babin fadalolin wa'insu surori a bayan ajin ko izazul ne mun karanta inda wani yake ce wanda annabi yake tambaya wani yana da aure ya ce a sai ya ce me yasa baka yi aure ba ce ba da abin da zan aure ya ce baka da kulhu wallahu ada ya ce ina da shi ya ce rubu'in alqur'ani qul ya ayyuhal kafirun baka da shi ya ce ina da shi ya ce rubu'in alqur'ani eh, baka da izazul na ji a wajen izazul mukarram ya ce ina da shi rubu'in alqur'ani tazawwaj tazawwaj tazawwaj mana yanzu kai kawai tun da kana da irin wannan inda ya yi kai ta kai ta aure abin ka kawai shi ka ta karanta kai ta karanta zube lamu wani daga jubair bin mut'im ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce atuhibbu ya jubair idza kharajta min wato shi kenan barin karanto da jubair bin mid'im ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce da ni kana son in ka fita zuwa tafiya ka zama tamkar abokananka na tafiya wato ka fi su ma ka fi su kuma guzuri ka fi su kyawun kama a tafiyan na ce na bi abi an an ta wani ya rasulullah sai ce to ka karanta uh, qul ya ayyuhal kafir ya ce suratul hams ya ce kimta ka karanta kuli a ayyuhal kafirun da iza ji a walfat da qul ahad da kula a'udhu Falak da kula a'udhu nas ka karanta duk kuma ka fara karatunka da bismillahir rahmanir rahim jubair ya ce sai na ne ce da na kasance ban da dukiya da yawa sai na kasance nikan fita wa kuntu akhruju ma ma sha inda muka fita da wanda fita da su sai ya zama kuma na ni ne na fi su karancin guzuri amma in muka dawo da tafiya sai ya zama ni ne na fi su riba to wannan dai fa'idodi ne ga fa'idodi na da yawa na wannan za mu karanta wasu daga ci sun yi kam duk cikansu majma'ul bayani ka kawo daga hadisan abi abdullah ya ce kwalli ayyuhar kafiru na rubayin alkur'ani kuma aka ce in ya gama karanta da yakan ce a abudullah wahada a abudullah wahada a wancan ina ka ce maka yana yana cewa diniyar islam diniyar islam diniyar islam sau wannan kuma ruwan sai aka ce kan ce a abudullah wahada a abudullah wahada bayan ya gama karanta kuma akwai wani ruwan ya islam diniyar islam diniyar islam sau uku a wani ruwayan kuma rabbiyallah wa diniyar islam rabbiyallah wa diniyar islam wato bayan ka makaranta karantawa ke kuma a cikin oyun a da shi kuma da isnadinsa daga ali bin abi talib alaihi salam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi masalla da mu a lokacin tafiya sai karanta a raka'an farko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu ahad sannan sai ya ce mana qara'atu lakum thuluthal qur'ani wa ruba' na karanta muku sulusin alkur'ani da rubu'insa mun ga sulusin alkur'ani wala Allah shine qul huwallahu ahad rubu'i kuma quliya to yana zaɓen wa'insu ne a cikin kafi da isnadinsa ya ce daga ma'az bin muslim daga abi abdullahi alaihi salam ya ce karka bar karanta ruhu allahu ad da kuliyar kafirun a wurare bakwai a wurare bakwai karka basu wannan umarni da istihbabi ba faradi ba a raka'o'in biyun alfijir da raka'o'in biyun zawar da raka'o'in biyu bayan magrib da raka'o'i biyu na farkon sallar dare da kuma raka'o'i biyu na ihrami da kuma ma alfijir in kawaye gari ne ta wato wa'annan yana da kyau idan za ka buɗe sallah ka fara da ƙulhuwallahu ahad a raka'an farko a raka'a ta biyu ka karanta qul ya ayyuhal kafirun galiba ba haka akan yi ba a wajen karatu akan ɗauko daga sama ne zuwa ƙasa wato jerin suratun daga fatiha bakara har zuwa nasi to in ana jerin karatun alkur'ani haka akan ɗauko na sama ne sannan a ƙasa ba a yin ƙasa a yi sama amma a wannan ana son haka idan za ka fara sallan dare ka tashi da da za ka fara sallah raka an farko ana son ka karanta ƙurhu wallahu raka ta biyu kuma sai ka karanta ƙuri ya raka haka ma za ka fara sallan rana shi ma haka ake so to sai ce wuraren nan ka karanta ƙurhu wallahu ahad da ya ayyar kafirun a wurare bakwai raka'o'in biyu na alfijir shi wannan amma ya ayyar kafirun ake farawa sannan ƙurhuwa a raka'o'in alfijir kafin sallan su ba kenan sannan sai kuma zawal sallan zawal shi ana fara da kulhuwan sannan raka'o'i biyu bayan magarba shi ma ana fara da kulhuwan sannan kudin shi ana ganin shi kamar shi ma farkon sallan dare sannan raka'o'i biyu na faro na dare shi ma kulhuwa ake faɗi fara sannan raka'o'in ihrami ban ga ya kawo ɗawafi a nan ba don ana son wayannan surori ne mustahabi ne ba a wa'ansu ra'ayin kuma zai ce qul ahad a raka'a a raka'an farko qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu haddana rako'in alfijir ina jin wannan mai kidarin ya wadatar insha Allah za mu iya shiga sura ta gaba sai dai na san da gaske mu kara sura ta gaba ne suratun nasar suratun nasar madaniya ayoyin ta uku ita ce sura ta ɗari da goma bismillah rahman rahim idza ja'a nasrullahi wal fat in nasaran Allah ya zo to barin ce mun mu nasara da Hausa muna matun tatin to mu ce nasarar Allah ta zo shikenan nasarar Allah in ta zo da kuma budi wa ra'aitan nasa yadkhuluna lahi dinillahi afwaja kaga mutane na shiga addinin Allah gungu gungu shine afwajan gungu gungu wato wanda da yawan jama'a su zo su musulunta da yawa su zo su musulunta fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir to kai tasbihi da godiya ga ubangijinka kai godiya kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafararsa innahu kana tawaba shi mai yawan karban tuba ne mai koma gari shi ne na karban mai koma gari shi wannan sura madaniya ce da yawa sun tafi ma akan cewa ita ce suran ƙarshe a sauka ko da ke akwai rawayi haka nan amma su siyakin karatu da abin da ta koyar ya nuna kusan ba haka ba ne domin ko ta yi albishir ne da nasara to kuma wannan albishir da nasara ɗin ya nuna kenan sai dai muna so mu ce bayan nasarar ba a sake ba a sake saukar da aya sura ba samsam to sai ta zama ta ƙarshe amma malumi ke cewa ainihin lalle bayan fato makka ainihin an yi an saukar da alkurani saboda ba zai yi zama izaji a ta zama ta da ƙarshe akwai ma masu cewa ma ainihin idaji a nasarar lahi walfata ta sauka ne kafin in na fata na laka fata mu biyu suna cewa idza a nasrullahi wal fathu sai kuma ga aya ta zo sai inna fatahna laka fata suka ce ainihin wannan ta yi almishir din wannan fatahu ɗin. to zai yana fassara shi da fatahu makkata ya ce wannan sura bishara ce daga Allah subhanahu ga annabinsa mai girma da buɗe makka buɗi shine nasara buɗe gari shine ainihin a ci gari da yaki da yin nasara kan makiya Allah da makiyan shi manzon ma da wannan fatahi da nasara ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da addininsa wato ɗora addininsa bilbishin sauran kiraye-kiraye kuma ya zartar ma manzansa da alkawarin da ya masa inda yake cewa huwa allazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك shine wannan da ya aiko manzansa da shirya da addini na gaskiya don ya dora shi birbishin dukkanin addini ko da mushrikai sun ke a cikin suratu tauba to har da hadda hadda ainihin jagororin shirka jagororin mushrikai sai da suka miƙa wuya aka tilasta musu kankan da kai suka bi suka bi dole ba ko dun ba su so ko sun so kai ma sun kidin amma dai dole sun bi yanayin bai san nisa ya kawo wannan magana ya ce da ta Hussein a doktor ta Hussein a cikin littafinsa mir'atul islam wani allah yana so ya kawo wannan ne don ka ga shi wannan ra'ayin ɗa husaini ne ba sa bane ya ce ɗa husaini ya ce ah, abu sufyan ya yi shahada ya kalmar shahada la ilaha illallah a gaban manzo allah sallallahu alaihi wasallam a gaban muhammadu ya ce eh, da Hussein da ba mamaki yana da irin waɗannan zartutuka daga gare shi ina yake cewa eh, abu sufyan ya shaida la ilaha illallah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa amma sai ya nuna taraddudi a shaidan muhammadun rasulullah amma ya zama an tilasta shi a ƙarshen al'amari ya ayyana ta nan ya kawo kot ɗin abin da shi ɗa hussein ya faɗa yace shahida abu sufyan bayna yaday muhammad sallallahu alaihi wa la ilaha illallah wa azhara taradduda fi shahadati bi anna muhammadar rasulullah lakinnahu idurra akhiru al-amri ila an yu'linaha an tilasta masa ya ce ito eh, haka din eh insha Allah da samu san lokaci in ya ba mu dama in ba ka ba ma karanta ko gobe gobe za mu yi nahjul wala ko jibin Allah kai mu za mu karanta dogon bayani dangane da wannan wanda a cikin majmu'ul bayani ya kawo shi wanda kuma ya nuna lalle haka aka fahimci ma'anan eh, izaji a nasarullahi wal fat cewa an fahimce shi akan fato makan fato makata ne ko kuma wannan eh, fatahin hudaybiya domin fatahin hudaybiya shi ma ya sa a wannan aka bayan wannan ne aka sami shekarar da aka yi ta zuwa ana ta shiga gungu mutane sa ta zuwa amma amuru food bayan fato makka bayan fato makka sai zama kawai wannan shekarar da ake ce mata amuru food ba inda ba a zo an kwararo an shiga musulunci amma budin farko na bayan yarjejeniyar hudaybiya ya sa ana ta shiga musulunci don haka wasu ka ce ina fata na ta sauka bayan idaja a nasulullahi wannan kuma kamar da kina lalle tana magana ne tana annabi alkawarin buɗe makka ne in ko tana mashi albishir da buɗe makka to ta sauka bayan buɗewar ne ko kafin yaushe ake albishir kafin auko tun da an ce idza ja'a kaga bai wallan ba ya ji ke bai zo ba ke yana nan ta bake idza ja'a nasrullahi wal fat in kaga nasarar Allah da buɗi ya zo a tsarin shirin ka yana nan tafi in ya zo mai za ka yi war aitan nasa ya dukuluna ya fili fi dinin lahi afwaja kaga mutane suna ta mumbuntowa suna ta shiga addinin Allah to yi shukura fasar ne bi hamdar baka wasu wannan kamar suran inna da yana karkautar a karatunmu na jiya aka ce fasalli li rabbika wannan kaga wannan an ce an baka kautar don haka salli rabbika wannan godiya ga Allah ke sallah da suka ibadodi ma'ana nan kuma sai ce fasabbih hamdar baka wastaghfir shi ma unwanin shukura ne kamar fasallalar baka wanhar ne wato kai kai kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka kuma biɗi gafaransa shi mai karbantu tuba ne shi war da nasa na fi ya yace nan yake ci ainihin shi shine addinin da kai imani da shi ya kai wannan manzo kai kira gare shi kuma ka gamu da wahaloli mai yawa a saboda isar da shi kuma saboda wannan addini ne ka ƙi dukiya da mulki ka ce cikin abubuwan da ka ce lau wada ushamsa fi yamini wal kamara fi yasari ala an aturaka hadar amra hatta ya zahara Allahu au a fihi ma ma taraktu eh, shine ma annabi ke cewa ko da za su sa rana a hannun dama na su sa wata a hannuna na hagu Kan in bar wannan al'amari to ba zan bari ba har sai Allah ya tabbatar da shi ko kuma in halaka ko in mutu to yanzu mai ka gani Allah ya maka sauyi da ya baka madadin wannan dauriya naka ba gagarumin nasara ninkin ba ninkin din wahalolin da ka sha sai ga garumin nasara addini ya tabbata daram ya kafu daram tun su wa'annan suna tsammanin za su tumbuke kamar suna ganin shuka ne da ya fito za su asa hannu su fizge har ya zama abin nan doguwar itaciya wanda sun fidda wanda ya kafa jijiya daram ya baza rasa kamar haka addinin nan ya cika duk sassa duk suna ganin tun a maka za su yi mashi ya gagara ya hijira suka bi shi da yaƙi suna ganin za su yi mashi ya gagara sai gashi ya zo yanzu ya ci maka kuma yanzu dole sun zo sun ce la ilaha illallah muhammad rasul sun ci ba an ce musu ku ce dole bane kar kuma ce an tilasta a an ce suna iya musulunta an sun gada ba su bukata kuma suna ya fasa amma sun suka ga ya fi masu <laughs> to in ka ga haka nan to kai tasbihi da sunan ubangijinka a ma'anar godiya gare shi eh. wastaghfiru innahu kana tawwaba shi wannan ibnu gun yayi mishi wani fassara na yace kana al-adidu min as-sahabati yasta'jiluna an-nasr yace da yawa daga cikin sahabbai sun kasance suna gaggawa a sami nasara wa ya'khudhuhum al-qalaq wa ad-dajr min at-ta'khir kuma suna nuna damuwa sosai daga jinkiri shuru shuru ba a sami nasara ba suna cewa yaushe ne nasara ba an ce za a yi nasara ba yaushe ne nasara mata nasarullah والنبي صلى الله عليه و... صلى الله عليه صلى الله عليه يقول لهم وعدني ربي وهو آت لا محالة amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ni dai manzo Allah ya man alƙawari Allah ya riga man alƙawarin nasara saboda haka yana nan tafi ba makawa wa qawluhu ta'ala istaghfirhu fihi ta'ridun bi ha'ula'il musta'jilin alqaliqin illa aka ce ku nemi gafara kamar akwai an ta'aridi wato nuna kamar ana nufin ku masu neman gangawa kuna ganin hakun damu za ku a sami nasarar ku ne to ya ku nemi gafaran ubangiji ku yanzu gashi an samu wa innahu kana alaihim an yasbiru uh, wa yathiqu bi wa'dillah ya ya ya kamata gare su ne wato su daure su kuma sami thika su sakankance da natsuwa da alkawarin Allah tun da Allah ta'ala ya musu alkawari manzo Allah ya ga musu Allah ya musu alkawari lalle za a yi nasara addini ne zai kafa dara to ya kamata a ce sun daure ne wa yaktalibu ala hawatirin nafsi wa sawasata kuma su si galaba akan abinda ka zo mutun rai ka san wani har skila ma ya dan fara zace zace anya ko za a yi nasara nan kuwa kamar yadda a yakin handak eh, hikayen da Allah ta'ala ya ba da labari eh, wanda munafakar suke cewa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurur nan mu ba za mu iya zuwa mu tsuguna ba eh, annabi yana mana albishi za a ci farisa da rumu muku nan kana jin tsoron ka je ka tsuguna to irin wayannan yanzu Eh, fatuhu makka da wannan addu'an wahada wanda du'a'ul wahada la ilaha illallah ilahan wahida wa nana lahu muslimun la ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlisina lahu ad-din yuhyi wa yumitu wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhayru huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'an annabi ne bayan fatuwar makka ya sallar raka a biyu ya kabara guda uku ya wannan addu'a ana son wannan hatta a dukkanin sallolin farin. in ka yi ka sallame kai kabara sa biyu uku ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai wannan addu'a an jaza wa'ada Allah ya zartar da alkawarin da ya masa wannan sara da ya taimaki bawansa wa zaman ahzaba wahda ya rusa rundunoni na makiyashi kadai to kaga ibn kabi shi ba sa ne nake cewa wasu tafiyar wato yanzu zaka ce oh, a gashi alabar alƙon Allah gaskiya ne amma da bai tambaya annabi ya shakka annabi ya damu ya yi tunanin cewa ba zai ba nasarar nan ba za ta zo ba ya tabbatar za ta zo amma wasu sun yi saboda haka ya ce ta'arini ne ga cewa to ku nemi gafar Allah nasarar da Allah ya maku alkawari eh, shi ya tabbata ba manta ba a hudaybiya abin da ya faru hudaybiya ma ai har eh, za a shiga za su je hajji ne wannan ba buɗe maka ba mushrikai suka hana su to manzo Allah ya ce to shikenan yanzu a tsaya a nan kowa ya suka ya suka ya aski ko sai sai a koma tun da an tsane suka ce ba a ce ba ka ci mana ka yi mafarki mun shiga maka ba mun yi tsawafi mun sa mun yi mun yi sai sai an gama aski ya ce eh haka ne ce to ba to ya a ce ba za mu shiga ba har ma ya ce to dai to dai su dai su kowa dai ya suka ya soki abin da ya zo da sai suka ki suka sai kaɗan suka ki suka suka ce su sai sun shiga maka wannan walakanci ba su ɗauke shi to har aka ce ya shiga rumfa rumfansa yana cewa al'umma ta halaka ta ƙi bin annabinta sai umma salama ta ce menene ya rasulullah yace na ce musu shuka su suka sun ce ba su yi ba suka ce ya rasulullah ta ce ya rasulullah kai kai suka din ne sai zai zo ya soki nasa abin sukan shi ya sai sayan sa eh, ko aski sai suka gaya sai suka tashi to ka gani duk wannan kaga wastaghfir ka kaman sai da yanayi kuma da shekara ta dawo aka shiga har yake ce ko da nace muku na yi mafarkin mun shiga maka na ce muku ba ne wato kama isara ne cewa za a shiga maka amma lalai bana eh, kuma daga ba aya ta na jin wannan sharhin shi mun wuce shi a inda aka kawo shi daga aya ta ta sauka tana nuna cewa da ba dun Allah ya sa akwai muminan da baku sani ba da ranar ma an buɗe maka to sai aka jinkirta buɗe maka sai ranar buɗe maka kamar da ce muku sharhin wani yana da ɗan tsawo amma zan karanto mana ba'adin su ma abin da ya iya yiwa don karanta sura da background din abin inda ta sauka da aka abin da ta sauka a kai. yana sa ga ta gajeruwa amma an ka karanta ta duk wannan yannan eh, ma'anonin sai su shigo maka a kwakwalonka a cikin amali na shehu ta'ifa kudusa tsoro da nasa isnadin ya ce wannan sura idza ja nasrullahi wal fath ta sauka ma annabi ne sallallahu alaihi wa ali ya ce da ya ta sauka ya ce ya ali laƙar ja nasrullahi wal walfat fa idza ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kana tawwaba qala ya ali inna 'ala al-mu'minina ce ya ainihin Allah ya rubuta ma jihadi akan muminai ga fitinar da za ta zo bayana kama ka taba alaihim jihadal mushriki na mai kamar yadda rubuta masu yaƙan mushrikai tare da ni wato wajibin su ne su ta yaƙi mushrikai tare da ni bayana kuma su yaƙi fitina fa qultu ya rasulullah wa man fitnatu allati kataba alaina fi hal jihad ani ce wace fitina ce Allah ya rubuta mana jihadi akan ta قال فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون لسنتي وطائنون في ديني yace fitinan waɗanda za su shaida da la'ilala kuma za su shaida ni manzansa ne kuma amma su saba ma sunnata su yi suka a na. fa fa alama nuqatiluhum ya rasulullah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace to akan mene zamu yaƙe su alhali sun shaida la ilaha illallah kuma sun shaida kai sa ne قال على إهدافهم في ديني وفراقهم لأمري واستهلالهم دماء إترتي yace akan haddasa wanda suka yi addini na wato su haddasa wa'insu abubuwa a cikin addini to kuma da rabuwansu da umarni na ce aika za su ke sannan kuma da halatta jinin zuri'a da za su hadisin yana da tsawo dan wannan aka ɗauko yadda da an jingina wannan da saukan izaja a nasarullah a cikin tafsirin kumi izaja a nasarullah wal fatar ya ce ta sauka amina ne a lokacin hajjin bankwana hijjatul wada ya ce amina ta sauka lokacin hajji za ji a nasarar ta sauka yadda ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace nu'itu nu'iyat ilayya nafsi ai shine ai maka a baka labarin mutuwa kamar abin da ake cewa obituary da ingilishi ban san ko wuce yana da kalma musamman don wannan ba amma ai ake ce mashi ai kamar idan aka ce eh, nu'iya ilaihi a haku matsala an ba shi labarin mutuwa ɗan uwansa ke eh, ta sai ce nu'itu nu'iyat kai nu'iyat ilayya nafsi wato kamar an an bani labarin kaina wato aji ajali na ya kawo ƙarshe ke faja ila ila masjidil khayf fa jama'an na sai zo masallacin khayf wanda yake mina ya tara mutane ثم قال نصر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها to Allah ya taimaki mutumin da ya ji zance na ya kiyaye zancen ya isar da shi to bari ce magana ta tunda Allah ya taimaki mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya isar da ita ga wanda bai ji ta ba farubba hamile fiqhin fa laysa bi faqih da yawa ana iya samun madaukin fiqihu ba faqihi ba wato yana dauke da ilmi amma shi ba malam bane wa rubba hamil fiqhin ila man huwa abqahu min da yawa mutum yana iya daukan ilmi ya kai wanda ya fi shi sani ya kai ma wanda ya fi shi sani yawa ne eh, da yawa wa'in suka zo su ilmin muka sosai amma wanda suka ɗauko musu ka kawo musu bayanin ba su kai su ilmi ba amma su suka kawo musu ba don sun kawo musu ko da ba su sani ba so wato ma'ana kenan duk wanda ya ji abin da na faɗa ya kiyaye ya je fada da yawa ana iya samun wanda ya ɗauki ilimi amma shi ba malam ba ne amma yana ɗauke da ilimi kuma ana iya samun wani ya kai ilimi ya kai ilimi ga wanda ya fi shi ilimi ثلاث لا يقول عليهن قلب امرئ abubuwa uku wato zuciyan abulmar'in musulmin abuwa salatun la ya gullu alaihinna in musulmin abubuwa uku wannan ba za a rasa su ba na za mu iya cewa eh, a cikin zuciyan mutum musulmi ikhlasul amali lillah kiyaye aiki tsarkake aiki don Allah wato shine a yi don Allah shine ikhlas yi don Allah sabanin shirk karami da babba babban shirk shine bautan wani Allah karamin shirk shine bautan Allah dun wani ya gani ya yaba riya kenan duk sabanin ikhlasi ne kaga wanda ba za a rasa shi a zuciyar mumini ba kenan ikhlasi na ɗaya kenan wan nasihatu li ummatil muslimin li musulmi muslimina da kuma nasiha ga ga al'umman musulmi wal lizamu wal lizamu li jama'ati da kuma lizamtan jama'an musulmi fa inda du'i fa inda da da autum fa inna da da'awatuhum muhitatun min wara'ihim don kiransu kewaye take ta bayan su ayyuhan nas wannan kamar huduba ce annabi ya kawo bangaren huduban ne na muka sha ayyuhan nas inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ya ku mutane ni zan bar muku abin da in kuka rike shi ba za ku bace ba walan tazillu kun ba za ku goce ba ba za ku bace ba za ku goce ba kuna nan kan hanya kitabullah wa itrati ahla baiti abubuwa bai kira littafin Allah kitabullah wa itrati da da zuri'ata ahlu baiti iyalin gidana fa innahu qad nabba'ani al-latiful khabir annahuma lan yaftariqa hatta yarda alayya al-hawd al khabir shine Allah ta'ala ya bani labarin cewa ba za su rabu ba har su haɗu da ni a ƙorama ina mai kawfar mun faɗi cewa ainihin eh, a ranar tsayuwa wasu suna tare da annabi a ƙorama wanda ba a kore su ba to su shi Allah ta'ala ba labarin cewa da alƙur'ani da itira ɗina ba za su rabu ba har sai mun sun haɗu ni a wannan ƙorama fa usbi ayyataini ka usbi ayyataini wa jama'a baina sababatai kamar nan ya nawa guda biyu ya gwama tsakanin sababunsa biyu ku lura manzo Allah anan sababu biyu ya gwama ba sababa da wasa ba wasu akwai wani wuri kamar yace ana wa kafir la yatimi ka hataini sai aka ce ya gwama sababa da wasa sababa da wasa wanne yafi tsawo ya nan da na tsakiya da ni yayi eh, haka ba zan yi da ba ku misalin bane saboda da hannuna ba saboda annabi ne ya gwama na zan muku bayani ne ku ku yi imagine saboda shi annabi ya nuna yatsunsa guda biyu sababobinsa guda biyu gwama to da na hagu da na dama to tambaya wanda ya fi tsawo da yatsansa baban hagu da yatsansa baban dama wanne ya fi tsawo yawwa to haka annabi ya gwama alkur'ani da ita ya ce kamar haka ba zan gwada da hannuna ba wala aqulu ka hataini sai manzo Allah ce ba kuma zan ce kamar haka ba wajen ma baina sababati wal wusta ya gwama kuma tsakanin sababa da wusta fatufaddal hadhihi ala dun wannan a ce wannan tafi wannan an gane abin da annabi yayi ku da ya ce ba za su rabu har ba har sai sun gamu da ni a korama kamar haka ya gwama sababa ta ni yace ba zan ce kamar haka ba ya su babu da da domin ɗaya in ci kafin ɗaya wato wanda ya nuna alkur'ani da itara daidai wa daida kunnin doki ɗaya bai fi ɗaya ba usuwa ne ne itara, itara ƙayyadaddun mutane ne da yawan mutane ko dai ya zama da yake dai ba su san ma ba su bi kuma sai kuma ba san ma mai za su ba da yawa sai suka ɗauka shirife ne ake nufi sharibai ko ko ma mama wani cewa 'ya'yan fatima ka wajen ma wani ya bai kirji ya ce sun kai miliyan 120 ba masu rai yanzu to a ce duk su za ka bi ai ko ka kaɗe duk za su dausa da kai duk direction yadda ya yi kuma abin nufi da itira wasu ƙayyadaddun mutane ne hatta in annabi bai bayyana su itira ba ai za a tambaye shi ko to balantana ya bayyana kuma an tambaye shi ya bayyana ba ɗaya ba biyu ba wai su kai kayyadaddun mutane ne guda goma sha biyu ba ƙari ba rage su ne itiran da ainihin ba za su rabu da littafi ba har su gama da shi a koran ba wai zuri'ansa ba mukan ce a'immatu mata bait ba ahlul bait kawai ba a'immatu ahlul bait su ake nufi to wannan da yake da yasa maka kawo wannan din ya danganta da izaji a nasarullah ai wannan kamar a faɗin kummi ta sauka a minane lokacin hajjin bankwana mina wani wuri ne tsakanin arfa da tsakanin maka da arfa in kun taso daga arfa za ku kwana a wuri ana ce mishi muzdalifa sannan ku zo mina a kwana uku akan kwana ma a mina kan mutum ya dauka mina jihar ne a lokacin aikin haji duk wanda ya je haji ya san akwai wani wuri sunan shi mina akan ce mashi muna da yana da sunan muna ko mina duk ɗaya ne to wannan mahalli din to a nan ne akwai wani babban masallaci da ake cin masjidul khayf wanda a ruwaya annabi saba'in ya yi sallah a wurin to kuma wannan masallacin ne a nan ne kamar yin magana da muka yi jiya in an ba manta ba a zaman mu na makoki mun faɗi cewa ainihin manzo Allah an mashi ishara tun a haramin maka kafin a fitan mina yau tarwaya da ayin eh, inna ma waliyikumullah da aka je kuma mina ya ce gobe mun je arfa zan ayyana magaji sai ga sun ɓatare da ya je sai bai ayyana ba da ya dawo mina malaka jibril zai ce mishi ya ayyana to sai ya wannan huduma wannan bangaren huduma muka kawo amma sai bai ayyana ba sannan da ya kama hanya zai koma madina eh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ta sauka masa sannan ya kayyana a gadar ku sannan a yau ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta sauka saboda kun ga wannan idza ja nasrullahi wal fath ba ita ce karshen aya sura ba kenan ko ba ita ce karshe ba kenan ita ce amma kamar yadda ce nu'itu nu'iyat ilayya nafsi tunda aka sau maka ijaza ya san cewa yanzu ba zai dade ba zai bar duniya kila wannan cewa wannan ne na ainihin sai su suka dauka ita ce kuma tana yiwa ita ce suran karshe din tunda akwai ruwaya ta yi sauran ayoyi ne suka sassauka aka saka su a waɗansu surori kamar ya ayyuwa rasulu balig ma unzila ilayka aya ce an saka ta a wata sura a yau akmaltu lakum dinakum aya ce an sa ta a wata sura da kuma ya halifu na billahi ma kalwar kalu kalmatar kufur duk bayan a gadir ne an sa ta a wata sura da sauran da su. ta yi wa izaji a kamalallen sura ita ce ta karshe a sau to kuma a jawami jami shigen irin wannan daga jabir bin abdullah aka ce ya yi kuka wata rana sai aka ce masa kana kukan mene ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yana ce ma yana cewa da halan nasu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja inna lillahi wa inna ilaihi Allah sauki sai ya ce na ji manzo Allah ya wa mutane sun shiga addinin Allah afwaja za ko musu fita afwaja arada bin nasi ahlul yaman ولما نزلت قال Allahu أكبر Ja a nasrullahi lahi walfat wannan dai cikin jawabin jami'in zan bar hadisin ana yana da tsawo wannan kuma wannan wanda zan karanto muku magana mai dan tsawo kai lokaci ko ya koli ya dan adam zai yi kenan hadisi ne na mai tsawo yana da fa'ida yana da ya shafi wannan sura din ko in ba ku dan kaɗan ne ɗan shafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to ko a fasa ne wato ya shafi batun fatuhu makka ne wanda kuma saukan idaja a nasarullah walfata don yin kamar da ke cewa yana da kyau in lokacin da kake karanta alkur'ani babba dan ma'ana ya zo maka don dama haka ne aka yi an saukar da aya kowace aya akwai inda aka saukar da ita akwai lokacin da aka saukar da ita akwai akan akan me aka saukar da ita in kana karatu bisa basira duk waɗannan ma'anonin za su zo maka in ko baka sani ba sai ka kaiwa sai kai karatu ka bashi fassarorin gundarin kalmomi ko kuma yadda aka murguda maka aka baka labari ta sauka ne dangane da wani alhali ba haka bane to ina ganin ban san da zan yi da wannan karatun ba kila zan fasa karanta muku ne gaba daya saboda ba zan fasa ba zan fara in kare ba saboda ko ana bi na bashin cikon eh, iza ja'a nasrullah insha Allah yau 20 ga watan ramadan kuma yanzu za mu fuskanci goman ƙarshe goman ƙara ɗaurin ɗamara wanda aka ce manzo Allah kan ɗaurin ɗamara a daidai wannan lokaci ya ƙaurace ma iyali ya ta ƙaini wajen bauta kuma a lokacin ne ma aka roto ake son shiga itikafi wasu aka ana itikafi a masallatai wasu mutum ba zai fita masallaci ba in ba bisa lalura ta mutum ba kamar zuwa makewayi da yin alwallah amma duk sauran komai da komai zai yana masallaci ne ya don ya taɓe shagalta da ibada to a tawar in ba mutum bai wannan ba <coughs> sallolinsa za su karu An misali sallolin ramadan za su karu wanda ake tun farkon uh, wata ɗin kullum ana son mutum ya raka ashirin na nafila takwas tsakanin magaraba da isha ragowar sha biyu bayan isha wannan banda sallan dare sannan bayan ya tashi kuma ya sallar dar wanda aka saba raka a takwas da shafa'i da wuturi da raka a tarfajar da sannan da su bayi to wannan dama abin da aka saba ne to a wannan kwanan goma karshe din ana son kuma ya ƙara maimakon ishirin ya kara goma kuma su zama talatin talatin da addu'o'insu kamar yadda yake a cikin a cikin addu'o'in na filolin ramadan da sujada uku kenan da karwannin sifa din takwas tsakanin magarba da isha sauran ragon 22 din bayan ya gama na 20 sai kuma ya ƙara kuma goma to kuma akwai darare muhimmai a cikin kwana goma karshe din nan a cikin shi lazim a cikinsa ne akwai lailatul qadar lazim wannan ittifaqan a duk al'umma duk sun yarda cewa lailatul qadr na ramadan ne kuma a goman karshe goman karshen kuma a dararen mara maran ma kasan kamar da wani ke tambayan eh, imam ja'far sadiq ya ce wani dare ne lailatul kadari ya ce biɗi lailatul kadari a daren 21 da daren 23 ya ce fi daka abi ummi ashe ba dare ɗaya ba ne ya ce dare ɗaya ne ya ce to ka gaya min daren kawai kwara ɗaya ɗan wuta ya ce me ya sauƙin neman wannan dare a darare biyu sai ce a ah, to idan kuma an sami sabanin ganin wata ba wasu na cewa yau kaza ne kamar mu da namu da na sarkin musulmi da bambanci to idan an sami sabanin ganin wata wasu na cewa ranar kaza ne sai ce me ya saukin neman wannan dare a dalare hudu wato in dai in yau daren 21 ne yau ma yi in gobe daren 21 ne ka sake jibi mu daren 20 ka yi ka zaki zai kai dare hudu duka ba mai saukin neman sha'awar nan to amma dai ruwaye daban-daban da suka muka samu a littattafan sun nuna mana lalle a ma'abota ilimi masana sun nuna cewa lalle ɗayan dare biyu ne ne madaran 21 wa ishirin 23 wal Allah dalilin da ya sa ama suka fifita 27 saboda sun ji kalman bakwai a cikin ruwaya na akwai kalman bakwai a cikin ruwaya amma idan mutum ya ce maka bakwai hankali ba zai baka ka ce yana nufin sha bakwai ne ba ko ishirin da bakwai ma'anan bakwai in ma bakwai ga wata wa in ma wata ya rage bakwai ya kare saboda haka wannan bakwai din sun saba sukan ce ah, waƙa haza fi sab'in madaina min shahar kaza ko sab'in baƙina min shahar kaza wato ainihin bakwai bayan wata ya shuɗe ko bakwai ya rage ma wata ɗin saboda haka bakwai ɗin ya nufin baƙina ne shi ya saboda haka daren 23 ne ne aka fi karfafawa a lailatul nan. wayannan dalale guda biyu daren 21 da daren 23 to bayan kuma ka gama talatin din sai ka kuma sake miƙewa sai ka ƙaro raguwan saba'in su cika ɗari sannan kuma ga da yake da option daban-daban ta yi majiya ƙarfi lalle ka mu karku sake da sallah kar mutum ya sake da wannan sallah domin lalle wanda ya sallah raka ɗari da garanti garanti har baɗi lafiya nan wanda ainihin ƙarfi kuma bai ishe shi ba sai ya ƙoƙarta yansu abubuwa kamar eh, inna hu dubu da su jaushin nasu duka in mutum jirgin sa ba zai iya duka ba da jaushin hadda addu'an ma ummi dawud duk an ana yi bayan ummu dawud wanda akan yi na nisfi rajab din duk masha Allah mata ya sara sai mutum yayi. sannan da karanta an kabutu da rum wanda shi ma ya rawaito cewa aka rawaito cewa wanda dai ya karanta an kabutu da rum to eh, imam jafar zaki cewa ya da ya rantse ya ce kun ba bukatan ka fara rantsuwan ya rantse cewa lalle shi dan aljanna kuma wanda ya karanta inna anzalnahu so dubu to lallai zai ga wani abu wanda zai nuna masa ya ne dangane da al'amarin ahlul bait to masha Allah kaga duk ga option daban-daban amma kar mutum ya sake a wayannan da addu'o'i da da sauran don sannan kuma kada ya sake da sauran dalari kar ya ga cewa ya yi 21 da 23 shi a shikin masha Allah ala kai mu na gaba to sauran ma kada ainihin abin da duk lokaci ne kamar abu ne mai mai daɗin gaske yana neman ya ƙare inda ba wuce cewa laifin daɗi ƙarewa ai ka san idan abinci shi ka daɗi ka fara suɗi sai har ma sun ce to ko kana neman ka ka shanye fentin kwanan ne kuma saboda ainihin daɗin nasa ba za ka so ya ƙare za ka shi ne saboda haka wannan abu wannan fadaloli duk inda ya ɗaya rage za ka ƙwari ka suɗe ne saboda in ya wuce ya wuce kenan har abada kuma ko wani ya zo baɗi wani ne daban wannan kuma ya riga ya saboda haka ku har daga kuma ainihin tun da wasu suna fifita daren 27 to bai kamata ran daren 27 kuma su fika ba don imam jafaru sadiq yana cewa kai ba shi'a ba ne idan wani mutum ya fika a wani gari mai mutum dubu sittin in akwai mutum dubu sittin a garin aka sami wani ya fika to sunan ka ba shi'a ba ma'ana wanda suka fi kan wanda su ba su a bane sai aka samu wani ya fi ka kaimi to sunan ka ba a cire sunanka ka alis saboda haka rannan wannan daren ma kada mutum ya gaza a ayyukansa abinda saura ke kar a same shi ya gaza su wajen aiki to insha Allah Allah ya katarce mu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin muna iya kammala da addu'a ya aliyu ya azim ya ghafuru ya rahim أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهذا شهر عظمته وكرمته وشربته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك ركبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير سبحانك